a shekara ta 2021 sojoji sun kaddamar da juyin mulki a kasar mali bayan da yan barar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta ibrahim bubakar kaita a shekara ta 2020 da kuma kafa gwamnatin rikon kwarya karkashin jagorancin ba dawo matashin soji ɗan kimanin shekaru 43 kanar asimi gwaita ya kori gwamnatin ndawo shi kansa shugaban sojojin juyin mulkin kanar asimi goita ya tsallake rijiya da baya bayan da aka yi yunkurin halaka shi yayin da yake sallar juma'a a wani masallaci da ke bamako babban birnin kasar a kasar gini wani matashin soji shi ma ɗan kimanin shekaru 43 kanar mamadi damboya ya jagoranci juyin mulkin da ya barar farar hula ta alfa konde ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin kasar sudan laftanar janaral abdul fatah al-burhan ya kaddamar da juyin mulki a kasar inda ya kori gwamnatin farar hula ta rikon kwarya karkashin jagorancin abdullah hamdok bayan dai kawar neman mulki mummunan rikici na cikin gida ya barke tsakanin shugaban juyin mulkin janar alburhan da mataimakinsa janar muhammad daglo a cikin watanni biyar da aka yi ana wannan rikici na kasar sudan yanzu sudan ta tarwatse kawo yanzu sama da mutane dubu biyar ne aka kashe ko kuma suka mutu a saboda azabar wannan yaƙi a burkina faso wani matashin soji ɗan kimanin shekaru 34 laftanar kanar ibrahim traore ya fitattaki gwamnatin demokuraɗiyya ta shugaba paul henry sandago da miba a watan satumban bara kanar ibrahim traore yanzu shine shugaban ƙasa mafi karancin shekaru a duniya a ƙarshen watan jiya ne kuma kwamandan dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa a nijar Brigadier General Abdulrahman Chani ya hambarar da gwamnatin demokuraɗiyya ta Alhaji Muhammadu Bazoum a wani abu mai kama da arashi kuma. A ƙasar Gabon, jiya kwamandan rundunar da ke tsaron fadar shugaban ƙasa, kanar Bryce Clotta Olego Nguema ya jagoranci hambarar da gwamnatin farar hula ta Ali Bongo. To ko me ke jawo juyin mulki akai-akai a nahiyar Afirka? Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa ƙwararre ne a sha'anin kimiyyar siyasa. Babban abin da ike janwo juyin mulki a ƙasashen nan na Afirka kwana-kwanan nan bai wuce tsanani da mutane suke ta daɗa faɗawa ba. Matsi yana ta daɗa yin yawa, tattalin arziki ya ƙi ingantuwa kuma gwamnatocin sun gaza zaɓuɓɓuka kuma ba sa iya fitar da mutane daga halin da ake ciki. Za a yi zaɓen amma sai a ga kamar gwamnatin jiya ta fita yau, ta shekaran jiya ta fita jiya, sai kuma waɗanda da su kuma an gaji da su sun daɗe a mulki amma kuma kullum aka zaɓe su ce su suka sake ci duk sauran rukunin mutane kuma ba su da ƙarfi da kuma tsari da za su iya karɓar gwamnati sai soja to ko yanzu menene abin yi Wannan ita ce tambayar da na yi wa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da ke birnin Paris, Dr. Sadiq Abba. Eh, in ana so a yada juyin mulki a Afirka ba wata hanya da ya kamata a bi sai demokaradiyya. In aka ba demokaradiyya karfi, ka ɗauki ƙasashen da ba a juyin mulki kamar ƙasashen horon Birtaniya a da. Demokaradiyya ta zama ta yi ƙarfi, amma ƙasashe inda ake kama karya ba a bi gaskiya ba, ba a iya hana juyin mulki. Dr. Sadiq Abba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.